أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin maudu'in wanda ya shahe maganin hersi ya mutum zai iya ga cewa ya magance wannan mummunan cuta abin kyama abin zargi ta zuciya wadda shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci ya umarce musulmi da su nisance wannan mummunan sifa saboda irin miyagun tasirori da kuma nata'ija wanda take tare da su a cikin duniyar musulmi da kuma lahiransu mun kai ga mataki na uku wanda yake mun mataki guda uku wanda muka ce su ne kusan rukunna na maganin kawar da hers a cikin zuciyar mutum mun ce rukuni na farko wanda yake shine kenan aiki rukuni a watan aiki da haƙuri da kuma ilimi watan wani abubuwan guda uku su ne suka haɗu su kasance magani ga hirs mu ambace janibi na harko wanda yake shine aiki watan kenan muka ce aiki yana bukatar ya kasance mutum ya yi iktisadi a cikin rayuwarsa kuma ya kasance ya yi iktisadi a cikin infaki kada ya kasance kenan ya yi almubazzaranci kada ya yi israfi a cikin infaki su wannan zai gadar masa da kana'a kuma da wadata ta nan sai zamanto ya nisance ya nisance hirs to mun ce wannan rukunan guda uku su ne suka kasu kashi biyar wanda muka ce za mu yi bayaninsu mun yi bayani kashi na farko haka nan mun yi bayani kashi na biyu yanzu za mu bayani kashi na uku insha Allah wanda yake cewa an ya arifa mafil qana'a min izzil istigna yana da kyau kasance kenan mutum janibin ilimi kenan ya kasance ya san abin da adda cikin ƙana'a cikin siffan ƙana'a na izza na wadatuwa wata mutum da yake da ƙana'a cikin kamar hadisan da muka bayyana wanda suka gabata akwai hadisan da suka yi bayani kan cewa duk mutumin da yake neman izza to ya kasance ya lizimce ƙana'a ƙana'a tana da abin da take gadarwa ma mutum shine izza ɗaya daga cikin abubuwan da ƙana'a take gadar ma mutum wanda ya lizimce ƙana'a shine zai samu izza kenan ya san cewa cikin kana'a akwai izza ta wadatuwa ta yadda za ka ji cewa abinda Allah ta'ala ya azurta ka nan ya ishe ka gwargwadon bukatanka gwargwadon laluranka ba ka bukatan fiye da hakan saboda haka ba za ka miƙa hannunka ba zuwa ga wani banantana ka kaskanta ba ba za ka yi kwaɗayin abin hannun wani banantana ya zama to ka kaskanta ba dama kwaɗayi shine dama mabuɗin wahala mabuɗin ƙasƙanci da wulaƙanci duk lokacin da kake kwaɗayan abin hannun mutane to ka bijirar da kanka ga wulaƙanci da ƙasƙanci sau da mutane galiban ba su son mutum da yake kwaɗayan abin hannunsu ko yake neman abin hannunsu gina ya san cewa a cikin ƙana'a akwai izza na wadatuwa wa ma fi tama'i wal hirs min da kuma ya san cewa kuma cikin kwaɗayi da hirs akwai zilla akwai kaskanci akwai rashin izza kenan wannan sifofi ne wanda suke abin nisanta duk abin da aka ce kenan akwai kaskanci ciki in kana da mutunci kuma kana da hankali ya kamata ka nisance shi to kwaɗayin abin hannun mutane kwaɗayin abin duniya da ƙoƙarin tara abin duniya da sha'awun duniya kuma ta wace hanya ce yana daga cikin abin da yake gadar ma mutum da kaskanci da wulaƙanci na duniya da na lahira kina abin nisanta ne fa'iza ta haƙaƙa lahu zalika izdadat ragbatuhu fil qana'a in har ya kasance wannan ilimin wannan tunanin da ya yi in dai haka ya kasance ya haƙaƙu a cikin zuciyar shi haka da kyau to kwaɗayin shi da kuma son shi ga kana'a zai ƙaru tunda duk wani ma'abocin hankali yana ƙiyasta abubuwa ne ya gani wannan abin menene amfanin shi me yake jawo mini menene riban shi gare ni sai zamanto ya lizamce shi in ya kasance yana da amfani kuma yana da riba in ya kasance ba abin da zai ja mai sai cutarwa kenan yana da hankali ya kamata ya nisance shi kenan wannan zai ƙara ragaban shi a cikin kana'a ya so kana'a saboda ga amfaninta ga izza sannan kuma ga wadatuwa shi kuma hirs ga kaskanci kenan wannan zai nuna maka kenan in ma'abuci hankali ne zai zaɓi kana'a kenan li'annahu fil hirs la yakhlu min ta'abin wa fi tama'i la yakhlu min dhullin kenan a cikin hirs a koda yaushe mutum ya kasance yana da hirs wahalar shi yana da yawa saboda kullum yana cikin nema ne bai isuwa da abu kaɗan ko da yana jin cewa shi bai da komai yana ganin shi talaka ne ko da kuma ya tara duk abin duniyan ga inda yana ɗauke da wannan sifa ɗin zai ga cewa bai isa ba bai koshi ko da yaushe ni ma yake ni ma yake har ya zamanto ya mutu to kenan yana cikin wahala kenan tunda bai da hutu kenan dare da rana kowane lokaci yana nema kenan yana cikin wahala hakanan kuma janibin kwaɗayi shi kuma akwai zilla cikin shi duk mutum da yake da kwaɗayi zai kasance ya hwada cikin zilla kana kwaɗayin abin hannun mutane kana kwaɗayin duniya kai da kaskanci ne ko da yaushe saboda haka kenan kamar yadda ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa izzul mu'min istighna'uhu anin nas izzan mumini shine ya kasance ya wadatu daga barin abin hannun mutane in dai ka wadatu daga barin abin hannun mutane to kana cikin izza kenan ka nisance kwaɗayin abin hannun mutane sai kasance mai izza domin ba za ka kaskantar da kanka ba wurin neman abin hannunsu duk lokacin da za ka miƙa hannunka zuwa wurin wani kana nema kenan sai ka kaskantar da kanka mumini kuma mai izza ne domin Allah ta'ala ce walillahi al-izzatu wali rasulihi wa mu'minin Allah ne yake da izza kuma manzo yake da izza haka nan mumine suke da izza kenan bai kamata mumini ya kaskantar da kanshi ba cikin kwaɗayin abin hannun mutane sai kuma abu na hudu wanda muka ce shi ma yana da tasiri su san gaske wurin ganin cewa mutum ya nisance wannan mummunan sifa ta hirs shine an yaksura ta'ammulahu fi tarihi ba'd yahud wa nasara wa arazilin nas wal hamqa yana da kyau kasance mutum ya yawaita tunani dangane da rayuwa da kuma tarihin yahudawa da nasara hakanan da miyagun mutane da wawaye waɗanda suka ɓata rayuwarsu a cikin neman duniya wanda suka fi kowa kwaɗayin abin duniya da kuma neman abin duniya wanda ba su ganin komai in ba al'amarin duniya ba yana da kyau kasance mutum ya karanci tarihinsu kuma ya ga menene natijansu ya kasance menene makomansu ya kasance ya al'amarinsu ya kasance a ƙarshe yana da kyau mutum ya san wannan sannan ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويقارن بينهم ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أرزل الخلق أو على الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله kinin sai kasance mutum ya haƙi ƙoƙarin ganin cewa bayan ya karance tarihin yahudawa da nasara da makiya Allah subhanahu wata'ala da wawaye wanda suka bata rayuwarsu cikin neman duniya da kuma tara abin duniya wanda hirs ya mamaya ya zo ya karatu kuma ya bincika tarihi ya tunani dangane tarihin annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa da waliyansa da sahabbai managarta wanda ba su canza ba hakanan da tabi'ai wanda suka yi riko da hanya na sahabbai wanda ba su canza ba wanda suka riko da hanya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bincike cikin rayuwarsu ya gani wanda su kuma suka yi iltizami da kana'a da yadda suka samu izza da shi sai ya yi muƙarana ya duba ya gani ya tantance tsakanin wannan bangarorin guda biyu wanne ne ya kamata bi shin ya kamata ya bi hanyar wanda suka bi su ne ko kuma ya kamata ya bi hanyar wanda suka bi kana'a sai ya ba kanshi zaɓi ya ba hankalin shi zaɓi ya gani wanne ne ya kamata ya bi saboda kenan wannan iya haka zai kasance ya fahimci cewa kenan tabbas hanya na annabawan Allah subhanahu wa ta'ala hanya na manzani da waliyansu shi ne ya kamata ya bi saboda kenan sai ya samu kansa haƙuri akan ƙana'a haƙuri akan tsanani haƙuri akan abu kaɗan ya yi kana'a ya kisu da abu kaɗan gwargwadon bukata gwargwadon lalura wannan sai zamanto ya ba shi daman ya yaƙe wannan mummunan sifa ɗin ta hirs sai kuma abu na biyar shine an yi fakira fi makhatiri jam'il mal wa farwa yana da kyau mutum ya yi tunani akan haɗurran da suke tattare da tara dukiya da kuma arziki min duni qaidin aw shart watan tarawa barkatai ba tare da wani kaidi ba tare da wani sharaɗi ba ta yadda mutum zai iya afka cikin haram ko kuma haƙoƙin mutane ba tare da ya damu ba yi tunani cikin wani al'amura wa kazalika fi awaqib hadha al-amal fi dunya wal akhirah yana da kyau kuma yi tunani dangane da aƙiban wannan al'amarin a ƙarshe ina zai je tun duniya kamin lahira zai iya kai marhalan da zai tara dukiya ya kasa cinta ko a jarabe shi da wani rashin lahiya ko wani haɗari ko abin da ya kama da haka nan yana ganin duke ba ya ci alhali hanyar haram ya tara ta ko ya bar duniya ɗin kwata-kwata ya mutu ya bar duniya ɗin sai dai magada su amfana da shi shi ya ta zai kasance zai tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala zai saurara hisabi kenan abin da ya kasance ga mai hankali shine ya zama ya tunani cikin wani al'amarin ya gani ina ne al'amarin ga zai kai shi wa kazalika alaihi an yufakkira fil awaqib al hamida allati ta'ti min al qana'a nan kuma ya duba dama ko da mu muqayasa ne in ka dubi wannan bangaren ka dubi wannan bangaren ka gani wannan bangaren na hirs wani akiba ne zai sha maka wannan bangaren shi ma na kana'a wani akiba ne zai kama ka ba shakka in kana da hankali kuma kana son ma kanka alkhairi za ka zaɓi wanda aƙiban shi ya zama alkhairi gare ka kenan cikin al'amura na duniya yana da kyau ya kasance a kodayaushe mutum kana duba wanda yake ƙasa gare ka kar ka duba wanda yake sama gare ka sai ka samu kana'a wa alaihi an yufakkira da'iman fi umuri duniyahu wa zura ila ma dunahu min al la an ila man hum a'la min fil gina. kamar da muka yi bayani cikin hadisan da suka gabata cikin al'amura na lahira ne ake so ya kasance mutum ka duba wanda yake sama gare ka domin darajar kai ta yi imanin kai ya ƙarfi ladan ka ya yawa amma cikin al'amura na duniya ana son ka duba wanda yake kasa gare ka duk lokacin da kake kallon wanda yake kasa gare ka zaka gode ma Allah subhanahu wataala amma duk lokacin da kake kallon wanda kake ganin ya hika to kullum talaucin ka yana karuwa ne kullun hirsa ɗinka yana karu baka gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa shi yasa ne na Abu Zar al yake cewa awsani khalili an anzura ila man huwa duni la ila man huwa fawqi ay fi dunya yake cewa masoyina abokina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya min wasiya ya min wasici da in yi nazari a koda yaushe cikin al'amuran duniya ga wanda yake ƙasa gare ni kai in dubi wanda yake sama gare ni kuma na iltizami da wannan shi yasa Abu zarar Gifari yana daga cikin wanda suka rayu a cikin tsanani sosan gaske amma kuma sai suka lizamci kana'a duniyan ma abuta duniya bai ruɗe su ba suka bar imanin su ba suka canza har suka mutu su koma ga Allah subhanahu wata'ala to wannan kenan yana buƙatar ya kasance cikin al'amura na duniya mutum yana kallon wanda yake kasa gare shi amma cikin al'amura na lahira duk wanda yake sama gare shi wannan kenan zai taimaka masa ya zamanto ya nisance hirs ya yaƙi wannan mummunan sifa ya yi maganinta wannan kenan zai taimaka mishi ya zamanto ya lizance kana'a ya tabbata akan kana'a a ƙarshe ya samu raha a cikin duniya hakanan kuma ya samu kyaukyan ko lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu lizimtan kana'a ya nisantar da mu daga wanda suke lizamtan hers wanda yake abin zargi da fatan Allah subhanahu wata'ala amfani da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin